This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 ta intanet kuma a voahausa.com masu jin ma ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya fm a birnin kwanni mu da wannan dare assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan lokaci daga nan birnin washington dc da fatan yanzu ma kuna nan lahiya To kamar kowace asabarwar haka dai Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna amma sai ya gama karanto muku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya buƙaci haɗin kai tsakanin mutanen ƙasar a yau ɗinnan Asabar, kwanaki biyu bayan da mayakan Alshabab suka karkashi mutane A 148 akasari Kirista a wata jami'ar ƙasar. A wani jawabinsa ga ƙasar wanda aka yada ta gidan talabijin, shugaba Kenyatta ya ayyana ranaku uku na makuki yana mai kira ga mutanen ƙasar da su tabbatar da ci gaban zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar. Shugaban na Kenya ya jaddada cewa shi ya yi imanin cewa musulunci addini ne na zaman lafiya da haƙuri da kowa, sannan ya ce 'yan Somaliya da ke Kenya da kuma musulmin Kenya sun kasance wani muhimmin bangare na tattalin arziki da siyasar Kenya. Shugaba Kenyatta ya ce dole ne a bi sawun El Shabab a daƙile ta ba ma a Kenya kawai ba, amma har a somaliya da makwabtan ƙasashe da ma dai ko'ina. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na wani taron gaggawa don tattaunawa kan matsalolin jin kai waɗanda hare-haren jiragen yaƙi ke haddasawa a Yemen. Ƙasar Rasha ce ta buƙaci a yi taron na gaggawa a yau Asabar, kuma ta rarraba daftarin wani ƙudiri na buƙatar tsaida faɗan bisa dalili na jin kai Sojojin taron dangi da ƙasar Saudiya ke jagoranta sun yi fiye da mako guda suna kai hare-hare a faɗin ƙasar don su taka birki ma 'yan tawayen huti 'yan masabar shi'a waɗanda suka ƙwace sashi mai yawa na ƙasar ta yemen A yau Asabar ne a Geneva, ƙungiyar Red Cross ta ce yunkurinta na jigilar rukuni uku na jami'an agaji da lafiya zuwa ƙasar ta Yemen na samun cikas duk da roƙonta ga sojojin taron dangin waɗanda ke iko da sararin saman Yemen da kuma tasoshin jiragen wato tasoshin jiragen ruwan ƙasar. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yarjejeniyar sharar fage da aka cimma da ƙasar Iran na da alfanu. kuma an cima wannan jitura ce ta wajen amfani da hanyar diflomasiyya mai wahala da kuma mutunci iran ta amince ba za ta jibge sinadaran gina makamai ba a cewar mr obama a jawabinsa na mako-mako a yau dinnan asabar shugaba obama ya yi nuni da cewa masu saka ido na ƙasa da ƙasa za su yi wato za su ga shirin nukiliyar iran fiye da yadda suka gani a baya saboda iran za ta fuskanci bincike fiye da duk wata ƙasa ta duniya idan iran ta yi yaudara duniya za ta sani wannan yarjejeniya ba a kan yarda ba ne kawai wato ta ta'allaka ne kan tsananin bincike da cewa a cewar mr obama shugaban iran hassan ruhani ya ce yarjejeniyar ta sharar fage wadda ƙasarta ta cimma da manyan ƙasashen duniya za ta kare damar iran game da batun nukiliya ta kuma sauƙaƙa takunkuman da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata wata tawagar ministocin gwamnatin ƙasar burundi na ganawa a yau dinnan asabar da 'yan gudun hijirar burundi waɗanda ke fakewa a ƙasar wanda mai makwabtaka da burundi a cewar sashen afirka na muryar amurka 'yan gudun hijiran sun ce sun bar gidajensu ne a burundi saboda tsoron tashin hankali da ake ganin na iya ɓarkewa, yayin da ake harmar zaben shugaban ƙasar burundi cikin watan yuni a ƙasar ta burundi akwai fargabar cewa burin shugaba pierre nkurunziza na samun wa'adi na uku da ake ganin ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar zai sake kawo tashin hankali a wannan ƙasa wadda har yanzu ke kan murmurewa daga yakin basasa na tsawon shekara wato shekaru da dama hatta daga Ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya. To Ibrahim ka almasi garba tun da kana kusa sai ka gabatar mana da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga mun taɓin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Muhammadu Buhari Farfesa Jega ki ayyana Janar Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da kuri'a miliyan goma sha biyar da kusa rabe, inda shugaba Jonathan ke dafa masa baya da kuri'a miliyan goma sha uku da dubbai. Buhari dai ya ce zai rungumi kowa da yin gyara in ya amshi ragama daga ashirin da tara ga watan gobe. Sai mun shiga za mu ga iyakar ɓarnar da aka yi, kuma za mu iyakar ƙoƙarinmu mu gyara. Tuni dai shugaba Jonathan ke shan yabo don amincewa da sakamakon da ta yi Buhari murna. Muhammad Hassan shine dan PDP tilo da ya lashe zaben sanata tudar PDP daga Yobe da nuna har yanzu jam'iyyar tasu na da shi. Mun yi aiki wanda kowa ya san irin kokarin da muka yi. Bama mai da kotsan yan Boko Haram na ci gaba arewa maso gabas gabanin zaben gwamnoni a makon gobe da Inuwa haya na APC ke kiran daukar mataki. Jami'an tsaro su yi aikin su na gaskiya su je su killace duk inda ake ga za a samu wannan matsala. Shugaban hukumar zaɓe Jiga ya ce ya yafe waɗanda suka masa wankin babban bargo a 2011 da nuna baya sha'awar sabon wa'adi a hukumar. Nasiru Adamu Ali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. To yau dai zauren tattaunawarmu zai kammala zamansa a jihar Adamawa, wadda ke kan murmurewa bayan galabaitar da ita da mayakan Boko Haram suka yi. Jagoran tattaunawar wato wakilinmu na shiyar ta Adamawa Ibrahim Abdulaziz yau zai ɗora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Abdullahi da Mari. To uh, Alhaji Abdullahi da Mari kaji abubuwan da suka faɗa. To amma bari mu ɗin koma baya an soma kuma ku ana ku bincike da hasashe yanzu yanayi yayi na a soma tura jama'a su koma ko kuma a'a a ku na masana me ya kamata a yi kafin jama'a su koma. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi kamin a koma. a ƙashin gaskiya mai da su yanzu kai tsaye kwatsam su je su taru kuma ba tare da ɗaukan wayannan matakan to yana da hatsari ta mana gina ga maka dangantakan babu yadda yake saboda haka a ba su abinci ba su wurin kwana ba shi ne muhimmi ba idan ka ba mutum abinci ka ba shi wurin kwana idan baya babu yadda babu zaman lafiya tamkar ana rubutu ne a kan ruwa ba za a cimma a burin abin da ake so ba saboda haka akwai bukata a maida wannan yaddan a maida wannan zaman lafiyan da kuma a maida wannan tattalin arzikin kamar da abokan tattaunawa suka yi bayani kuma akwai bukata ba wai kawai gwamnati ba akwai masu hannu da shuni akwai kamfanoni sannan akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar su interfaith mediation center su ma dan Allah su tashi su taimaka su domin me babu wani fa daga wani doron duniya da zai zo ya tabbatar mana zaman lafiya fiye da mu a tsakaninmu through seminars workshops retreat da ire-iren makamanninsu domin ganin cewa an maido da zaman lafiya a garrukan nan misali a ah, sun taɓa batu maganan akwai wasu shirye-shirye kuma tsari da su hukumomi suka yi na ganin kan cewa an taimaka ko kuma an farfado da wannan wani batu da ake shine na cewa tun da abin ya faru ko waɗanda ya kamata a ce su jama'an sun sama zuwa misali shine idan ka ce min gari shi talaka yana fatan ba wanda yake ganin kan cewa da dare da son shine kamar sarki in ya ga sarkin sai soma komawa ku al'ummomin yankin nan bari in koma ga mala yakubu da yau za ku zauna da su shugabannin nan ko kuma sarakuna ko kuma makamantansu da ke wakiltar gwamnati a nan menene za ku faɗa musu ne da za a farfaɗo da waɗannan yankunan Eh, to su ne ai daman idon gwamnati a wajajen nan su suka san ainihin matsalolin wajajen nan so abinda kawai za mu gaya mu shine ku cire siyasa san kai kabilanci da addini a faɗi gaskiya ga gwamnati gaskiya ga abin da ya kamata ki in ana son mafita me kamata da yi me kamata shine shine a faɗi gaskiya ga matsalan ba wani kauce-kauce wannan shine matsalan so saboda haka wannan shine matakan da ya kamata a ɗauka ko an ce ga wani taimako an kawo ko wani jama'a a tabbatar ko ya samu ba sai an nuna ko bambancin siyasa ko addini ko kabilanci ba a ba kowa hakinsa an so kuma kuna ganin yanayin ya da za a so kuma mm, yanzu dai ba basic amenity ba za ka je asibitocin gwamnati ba sa aiki ka gani sai dai ka je ko chemist chemist din ma shi ma ba garanti za ka samu irin magani da kake ko yanzu a ta wajajen irin na ma ko a yanzu an yi rasuwa ma wani wulbaro ka ake sa ga ko amalanke a tura a kai ba makabarta Eh, Mr. Emmanuel mun ji irin bukatun da su ya kamata ko kuma abin da ya kamata a sa a yankunan ba kama yankin ku na Michigan kuma fa wanda aka yi asara da dama aka yi barnata abubuwa da dama na asibitoci da makarantu da sauransu eh, me kuke bukata ya kamata a yi kafin nan eh, muna da hakimai guda takwas a karamar hukumar Michigan a yi amfani da su da masu jimilai su in suka faɗa a wansu za a saurare su da masu addini din na krista da musulmi wanda za a haɗin gambiza yadda kowane abin da aka faɗa a unguwa kowa ya san da kowa a samu magana cewa ba magana fitina kuma ba magana faɗa kuma kafin taimako ya shigo daga baya ko na kuɗi ko kuwa yadda za a farfado da business da ayyuka amma a je a kwasam haka ɗin nan a yadda ake zuwa yanzu haka bai yi ba wannan abun ya faru a ruwan da tsakanin hutu da tusi ya faru a kenya tsakanin kalanje da kikuyu wannan tun 1991 somaliya fa ta shiga irin wani abun hawaye da muke magana ba samu salama ba a tashi a daina zuciya a daina kyamar mutum e, mu rungumi juna ba cikin yaudara ba da gaskiya za mu yi tafiya komai zai yi daidai kuma ah, to ah, amma na abdullahi mun ji amsa ku da ke muna da yan mintuna kaɗan suka rige mana ah, da yanzu a ce ga ka ga al'umman nan da ga suna a gaban sannan kuma ga jami'an gwamnati ga kuma sarakuna iyayen al'umma me za ka faɗa ba abin da zan gaya musu shine haƙuri ya zama dole su al'ummomin kenan dole a yafewa juna dole a manta domin fiye da abin da ya faru a micika irin wannan musiban ya faru a wasu wurare amma yau an manta ko da shike mantuwan abu ne mai wuya amma ya zama dole kuma a manta a yafe wa juna kamar yadda shi ima kwace yake fada a ruwanda zan baka misali mutum zai auri tutsi zai auri hutu amma wai fa su aifi yara bakwai da tutsin nan sabida bacin rai sai ya kashe matan nan da yaran nan guda shida da suka haifu gabaki daya abin da ake da shi kill them like cockroach wato ka kashe su kamar me kyankyaso sabida an indoctrinating insa ya ɗauki wannan halin sai a ce a kashe su baki da amma yau da suka yi amfani da abun da ake ke da shi gacaca wato hanya ne na samar da zaman lafiya a wancan ƙasan yau suna sun manta kuma idan ka ga tattalin arzikinsu yana haɓaka suna ci gaba kuma al'umman ƙasan baki da sun yafewan shine muhimmi bangaren eh, gwamnati kuma da bangaren gwamnati dole su tashi haikan su yi hakkin da ya rataya a wuyansu domin zaman da zaman lafiya ya rataya ne a hakkin gwamnati sannan shugabannin addinai da kuma shugabannin wato gargajiya na wannan gurin dole su tashi su gane wayanne mutane za a yi magana da su sabida a kwantar musu da hankali to muna a gurguje eh, kai kuma wani shawara za ka bada na ganin kanci yanzu an so komawa kuma dole ne za a koma tare a zama dan juma da dan juma Mm, shi ne ai kowa ya ga abin da tashin hankali ke kawowa to na mm, abin da na shi ne kawai abin da zan ce kowa ya gani bai albarkaci kowa bai bambanta kowa ba so lokaci ne da za a karatun mm, ta natsu a rungumi kaddara a zanna lafiya a gina kasa don samun ci gaba kuma a yi hankali da 'yan siyasa don yawancin lokaci suke ka irin wayannan baraka na kawowa kabilanci da addini da sauransu don neman kuriya so yanzu dai an ga an biye musu ga inda za ta kai mutane ah, mr emmanuel kwace ban da a gare ka ah, kai kuma me za ka kara kan abin da suka faɗa ni bahaushe ya ce jiki magayi ba wani mutum ce ka yau ko shi musulmi ko kuwa shi kirista da bai ji a jikinsa ba eh, so sabil haka mu rungumi juna mu gafartawa juna mu kaunaci juna eh, mu zama mutane masu tunawa akwai gobe komai zai iya faruwa allah na nan zai hukunta mutum duk mutum kan yana sauraron ma voice of america muryar america nan mun rungumi na mu ya faiwa juna to masu sara na san kun ji daɗin wani shirin kuma insha Allah kamar yadda muka faɗa a nan gaba za mu sake kwankwasa musu kofa musamman ma baturen suka tabo wanda zai kawo ci gaba da medo da zaman lafiya a waɗannan wurare da akwato daga hannun mayakan nan na Boko Haram yanzu kan muna godiya ga manyan bakin namu kamar shi ya malam Yakubu Musa sai kuma dan jarida mai zama kansa ko kuma ce muku zaka kuma dan jarida marubuci kuma jigo kuma shugaban al'umma a yankin Michika Emmanuel Kwace a sai shi shugaban jami'i mai kula da shahar arewa maso gabashin Najeriya na kungiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da Kirista na Interfaith Mediation Center International Abdullahi Jidda Damare to a madadin ku gabaki daya sai naku Ibrahim Abdulaziz ke muku fatan kan cewa za mu sake saduwa da ku a wani sabon shiri na mu tattauna Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai uwaye ne mata.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 muna godiya kwarai musamman ga matasanmu na arewacin najeriya wanda a matsayinmu na shugabannin kungiyoyi muka yi ta kira a gare ku akan cewa a yi zaben nan lafiya a gama shi lafiya to muna godiya kwarai a gare ku bisa saurararmu da aka yi aka yi mana biyayya kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya ce wa adi'u Allah wa adi'u Rasul wa ulul amri minkum wato kuyi biyayya ga Allah da manzo da kuma shugabanni daga cikinsu. babu shakka samarinmu matasa sun ji kiraye-kirayen da muka yi na wajen cewa wajibi ne kowanne daga cikinsu ya yi ƙoƙari ya ga an zauna lafiya an yi zaɓen nan lafiya kuma an gama shi lafiya to alhamdulillah matasa musamman samari ina kira a gare ku kamar yadda kuka yi mana biyayya kamar yadda na faɗa a lokacin da muka kira ku kan cewa a yi zaben nan lafiya a gama shi lafiya to matasanmu muna ƙara kiran ku da babban murya muna ƙara kiran ku don Allah don girman Allah sauran zaɓuɓɓukan da suka rage ku yi ƙoƙari ku ƙara bayar da haɗin kai a yi zaɓuɓɓukan nan lafiya a tabbatar da cewa an gama shi lafiya mun tabbatar da cewa ku bayan allah ne waɗanda kuke jin magana kuma muna ƙara godiya a gare ku a bisa sauraron mu da kuka yi kamar yadda bahaushe ke cewa me abin saye ko me abin sayarwa to shi ba baya yin faɗa ma'ana wanda yake da abin da zai iya yi to baya yin faɗa to fatanmu mu shine ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da haƙuri zaben nan a gama shi lafiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kar ka yadda ka zama hanyar ta da fitina domin ya ce alfitinatu na'imatun la'ana Allahu man aiqadha fitina to a kwance take kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsinewa wanda yake ta da ita to mun tabbatar da cewa matasanmu matasa ne wanda suke jin maganar manya matasa ne wanda suke sauraron malamai matasa ne wanda suke sauraron na gaba da su to akwai buƙatar su kuma shugabannin da Allah ya zaɓar mana mu fara yi musu addu'o'i akan Allah subhanahu wata'ala ya yi musu jagora Allah ya sanya su akan abubuwan da yake shi ne daidai sannan kuma ina kira ga al'umman arewacin Najeriya da ma Najeriya ga baki ɗaya. cewa wajibi ne mu yi haƙuri ba ka iya zaɓar shugaba a yau sannan ka ce abin da kake so ya maka yi maka shi a yau shugabanci wani abu ne wanda yake buƙatar natsuwa shugabanci wani abu ne wanda yake buƙatar nazari sannan kira na biyu da zan yi a gare mu yan uwa musulmi da ma wa'inda ba musulmin ba da wa'inda muke zaune a arewacin najeriya cewa sauran zaɓuɓɓuka wanda za a yi a nan gaba kamar yadda muka ba da misali kyakkyawa to akwai bukata mu ƙara tabbatar da cewa an yi wannan zaɓe na gaba ma lafiya shi ma an gama shi lafiya Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya yi mana jagora sannan kuma 'yan uwa waɗanda a wajen kaiwa da komowa na murna da suka rasa rayukansu to mu musu addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu wanda ba su da lafiya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya ita ma malama shatusawa ta ce matasan arewacin najeriya sun cancanci yabo don haka su sake nuna halin kwarai a zaɓukan da ke tafe haka ma sauran jama'a jama'ar mu na arewa ina mana gaisuwa ina jinjina ma matasan mu na arewa da yadda suka ba da haɗin kai aka yi zaɓe aka samu kwanciyar hankali har ubangiji allah cikin ikonsa da yardansa ya ba mu shugaba wanda zai shugabance mu a cikin kasar nan ina yi wa matasa matukar godiya ina yabansu ina gode masu sosai da irin wannan hali na ta'a da suka nuna don haka ina roƙonku matasa na arewacin najeriya da ku ba da haɗin kai da zaɓen da yake zuwa gaba domin a samu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da salama. Tashin hankali ba abin da zai haifar mana sai dai ɗa mara ido. Idan muna son mu ta ci gaba, dole ne mu zauna lafiya, dole ne mu bi shugabanninmu, mu kuma zauna lafiya da junanmu, mu yi abin da Allah yake so mu yi, domin Ubangiji Allah baya jin daɗin tashin hankali. Ubangiji Allah ƙauna ne, don haka da shike Allah ƙauna ne, yana son dukkanmu mu kaunaci juna idan ba muna kaunan junanmu ba ta yaya za mu gamshi Allah Allah ya koya mana mu kaunaci juna taurin kauna shine za ka iya samun rahama Allah da jinƙansa idan baka iya kaunan ɗan uwanka da kake gani ba yaya za ka kaunaci Allah Allah fa ba a ganin shi amma ana ganin mutum idan ka ki mutum ka ki Allah don haka ina roƙonmu matasa maza da mata da dukkan jama'an arewa mu zama da kauna sahihiyar kauna kauna wanda za ta kai ga kai mu ga nasara zaben da zai zo kamar yadda muka gama na shugaban kasa haka muke kira da matasanmu wannan zaɓe a gama shi cikin kwanciyar hankali da salama domin ci gaban arewa ina kira ga dukkan jama'armu wanda suke arewa da musulmi da krista mu 'yan uwan juna ne don Allah ya ajiye mu tare don haka zaman tare dole ne mu yarda da juna mu yi cuɗanya da juna mu mika hannu na zumunci ga junanmu mu mu rungumi junanmu mu yi tafiya tare mu gudu tare mu tsira tare mu gina arewa ta kowane bangare da musulmi da krista dukkanmu abu guda ne da kabilu daban-daban da suke arewa mu haɗa kanmu domin cin gaban arewa Idan babu haɗin kai ba za mu taɓa samun cin gaba ba, a samu cin gaba da zaman lafiya da salama a cikin ƙasar nan. Haka Ubangiji Allah yake so. Ubangijinmu ya ce, ka kaunaci makwabcinka kaman kanka, ka so shi yadda kake so ma kanka abu, haka za ka kaunaci makwabcinka. Makwabcinka shine dan uwanka. makwabcinka shine amininka makwabcinka shine wanda zai taimake ka cikin damuwa idan ba mu zama da taimako ga juna ba wane ne za mu taimaka don haka ina kira gare mu mu zama da taimakon juna mu zama da kaunan juna mu zama da biyayya ga junanmu mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurinta ɗaya domin mu yi komai domin cin gaban arewa da zaman lafiyan arewa ubangiji allah ya taimake mu ubangiji allah ya fifita arewa ubangiji allah ya sa arewa ta zama kamar yadda take a farko babu bambancin addini kada mu yi abin da za mu raba kanmu a cikin arewa allah ya taimake mu na gode da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim ka almasi garba, to har yanzu dai muna tare da ku kuma kar a shagala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya buƙaci haɗin kai tsakanin mutanen ƙasar a yau ɗinnan Asabar kwanaki biyu bayan da mayakan al-shabab suka kashe mutane 148 akasari kirista a wata maja wato jami'ar kasar wani jawabinsa na kasar da aka yada ta gidan talabijin shugaba kenyatta ya ayyana ranaku uku na makoki yana mai kira ga mutanen ƙasar da su tabbatar da cewa sun kwantar da hankali tsakanin al'ummar ƙasar shugaba kenyatta ya jaddada cewa shi ya yi imanin cewa musulunci addini ne zaman lafiya da haƙuri da kowa sannan ya ce 'yan somaliya da ke kenya da kuma musulmin da ke kenya duk sun ba da gudunmowa a ci gaban ƙasar. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na wani taron gaggawa don tattaunawa kan matsaloli na jin kai waɗanda hare-haren jiragen yaƙi ke haddasawa a yemen ƙasar rasha ce ta buƙaci a yi taron a yau ɗinnan asabar kuma ta rarraba daftarin wani ƙudiri na buƙatar da faɗan bisa dalilai na jin kai sojojin taron dangi da ƙasar saudiya ke jagoranta sun yi fiye da mako guda suna kai hare-hare a faɗin ƙasar don su taka birki ma 'yan tawayen hutsi 'yan masabar shi'a waɗanda suka kwace sashi mai yawa na ƙasar ta yemen shugaban amurka barack obama ya ce yarjejeniyar sharar fage da aka cimma da ƙasar iran na da alfanu kuma an cimma wannan jituwa ce ta wajen amfani da hanyar diflomasiyya mai wahala da kuma mutunci iran ta amince ba za ta jibge sinadaran gina makamai ba a cewar mr obama a jawabinsa na mako-mako a yau dinnan asabar shugaba obama ya yi nuni da cewa masu saka ido na ƙasa da ƙasa za su iya ganin shirin nukiliyar iran fiye da yadda suka iya gani a baya saboda iran za ta fuskanci bincike fiye da duk wata ƙasar duniya idan iran ta yi yaudara duniya za ta sani in ji shi wata tawagar ministocin gwamnatin kasar burundi ta gana da a yau dinnan asabar da 'yan gudun hijira na burundi din da ke kasar rwanda da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda ladan ibrahim a yawo yake gabatarwa Ka mu sallama da ku ga gaisuwar taya murna da fatan alheri zuwa ga ango da amarya Nura Ahmed da Sadiya Saminu Ado waɗanda za a ɗarma mu arme gobe Lahadi da sahe da karhe goma da rabi a ja'in gidan makera a Kano. Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba amin sun amin. Shi ma abokin ango kuma mu kuma abokin aiki Sarfilu Hashim muna taya shi murnar wannan aure da za a yi gobe. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya karanto labaran duniya da mr yemi obajimi wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu mr rashad ne ce ta ku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai kuma gobe da rana da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.